na hasada da girman kai da ke cikin kirazansu ta fita wallahi babu abin da hasada da girman kai za su kai bawa gare shi face halaka babu abin da hasada da girman kai za su kai bawa gare shi face halaka don haka duk bawan da ya ɗauki girman kai shi kenan za a aiko annabi mu da asuwa ne da wane da wane sai a aiko shi cikin suwa akan samu haka ko sai a ga ai ɗan gidan wane shi mu da ɗan gidan wane jikokin wane kamakunan wane har ake kwatanta mu da wayancan a lokacin larabawa ana kallon su ƙabila mara daraja wadda take cike da jahilci mutum idan ya haifi ɗiya mace sai ya kashe in ya tashi aure ko macen zai aura sa'an nan uwa ce ko mace ce amma kuma idan ya haifi mace yankewa yake ko kuma ya turbuɗe kun ga akwai ƙauyanci ko sa'an nan idan an zo wasu bukukuwa akan sha giya a ɗauki ta kubba a yi ta sare-sare sai an dawo cikin hayyaci kadiba kanan babanka ka sare mai kunne shi kuma ya sare ma wanka kafa shi kuma wancan aiki da na jahilci gashi nan babu iyaka to ana ganin larabawa ciki irin wannan yanayin ba su da wata kima ba su da wata daraja to gashi kuma Allah maɗaukakin sarki ya aiko mafificin annabawa ga baki ɗaya a cikinsu don haka abin bai musu daɗi ba suna ganin mun fi karfin larabawa balle a ce wai an aiko manzo ba cikinmu ba a cikin larabawan la haula wala quwwata illa billah wanda annabi musa alaihi salatu salam ya yi ta karantar da su cewa fa za a aiko manzon ko ba fa a cikinku zai zo ba amma kuma sun ƙi su dena lalle lalle dai sun nace manzon a cikinsu zai fito bai fito ba kuma shi kenan sun ɗauki gaba wanda babu shakka girman kai yana ɗaya daga cikin mafi munin ɗabi'u waɗanda ɗan adam ke ɗabi'antuwa da su domin ku Allah maɗaukakin sarki ya aibanta aibantawa mai girma ga abin da ya shafi girman kai annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa la dukulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu zarratin min kibrin bai shiga aljanna duk wanda ya zamo a cikin zuciyar shi akwai gwargwadon azzara na girman kai mun san azzara to idan mun fassara azara da atom misali idan aka ɗauki atom yawan mutanen duniya ko kuma a ce kowane mutum na duniya a bashi atom miliyan goma sai mu tarkata atom ɗin nan miliyan goma goma da an ka ba kowa a game wuri guda bai kai ko rabin cokali ashe ko atom ƙarami ne ko rabin cokali ba za ka samu ba ni a bani atom miliyan goma a baka duk duniya a ba kowa sai mu tattara atoms ɗin mu haɗe wuri ɗaya kowa na da atom miliyan goma gashi nan wuri ɗaya to idan an haɗa atom ɗin bai cika bai kai rabin cokali sai ka dibi yadda atom yake kenan ashe ba ƙaramin ba ba wani babban abu ba ne kon abu ne wanda yake ɗan ƙalilan to idan mutum na da jin kai ko da kwatankwacin azara a cikin zuciyar shi to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bai shiga aljanna kuma wannan hadisin hadisi ne sahihi yana cikin sahihu muslim ka duba littafin sahihu muslim hadisi na 91 za ka tarar da shi babu ko shakka haka ma wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salasatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyama wa la yuzakkihim wala yanzuru ilaihim walahum azabun alim yace wasu irin mutane ne guda uku la yukallimullahu yawmal qiyama la yukallimuhumullahu yawmal qiyama Allah bai yi musu magana a yinin kiyama gaba yake da su wala yuzakihim kuma Allah bai tsalkake su a yinin kiyama zunubin ka an bar maka abinka ba za a karkare shi a tsaftace ka daga gare shi ba wanda ko annabi ya ce ko shi aka bari haka nan to bai shiga aljanna shi ma sai Allah ya tsabtace shi ya lullube shi da rahama sannan ya kai shi aljanna to kai ga ka an ce kai da ba annabin ba ba a tsalkake ka da naka zunubin za a barka wala yanzu ilaihim kuma Allah bai dubi zuwa gare su suna cikin mutanen da Allah kenan ke fushi da su ko kuma walahum azabun alimun suna da azaba alimun wadda take mai raɗaɗi sahabai suna jira ya rasulullahi wai waɗanne mutane ne sai annabi ya faɗa musu shekun zan dattijo mazinaci mutumin da duk ya kai ga yana da mata amma ko bai wadatu da matar ba ya koma yana neman matan banza a waje to idan ya mutu bai tuba ba waɗannan hukunce-hukuncen babu shakka sun hau kan shi Allah bai yi mishi magana a yinin kiyama kuma Allah bai tsalkake shi a yinin kiyama kuma bai dubi zuwa gare shi a yinin kiyama kuma yana da azaba ko azaba aliman mai raɗaɗi to sai dai nan abu gisa abu gitaiki ko su ma mata akwai tasu matsala cikin wannan an fahimci wannan su ma matan suna da nasu laifi da ba su san yadda za su yi su janyo hankulan mazajensu zuwa gida ba Ki a shekara 22 ko 23 ga ki da kyau kwarai sa'an nan ga kayayyaki shaƙe da akwati amma ki bar wata tsohuwa a shekara 47 ta yi shafe-shafe ta zo ta kwace miki miji kun ga akwai abin kunya ko wata tana nan kwanci kamar guzuma gari ya waye ina abinci wallahi ban iya dafawa sai tashi je restaurant da bakwai na can restaurant da ta canza tafiya tinkis tinkis tana tafiya gaban shi haka da alaran ma ya gani sai ga ke an gama da ke to haka al'amarin yake dole su ma matan su gyara sa'annan idan kika hangi mijinki lalle lalle ya nace sai neman mata to ki zauna da shi mai gida tun da al'amarin ya zama haka ina so da ni da kai mu ci gaba da zama a cikin aljanna to ka je ka nemo 'yar mutunci ka zo a yi maka aure da ita idan ma ba ɗaki sai in jaye in ɗauki ɗaki ɗaya in ba ta ɗaki ɗaya ga irin wannan ya buwayi 99.9 na matan duniya kun wata ta ce ya auri mata 20 waje inda ina zaune gidana lafiya aka ce wallahi ba lafiya kike zaune ba ran da za a auna shi a ce hiv ke gare shi ranar za ki fahimci abin da ake faɗi allah maɗaukin sarki ya taimake mu bugu da ƙari wa malikun kazzabun da basara ke makare shugaba wanda yake zuwa ya ta shera ma mabiyan shi ƙarya ya ta fera musu ƙarya zan yi muku kaza zan yi muku kaza zan yi muku kaza a zo daga ƙarshe bai aikata ko ɗaya daga cikin abin da ya ce zai yi ba to yana cikin waɗanda Allah ya yi ma alƙawalin wannan azabar sa'an nan wa a'ilun mustakbirun da talaka shine a'il wa wajadaka a'ilan ko fa agana to a'il shine talaka mustakbirun mai girman kai bai da kokobo bai karya kumallo ba amma yana can ya yi faɗi haka ko tafiya ma idan yana yi ya ɗan karkace kafaɗa yana tafiya haka yana tafiya haka kamar ayan benda ko to talakan da bai mallaki komai bai zo yana girman kai to banda laifin girman kan ma akwai laifin kasancewa ta talaka da ya kamata ya wa'astu tunda malamai sun ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata ya ce da addu'o'in talakawanku ne ake muku rahama a doron ƙasa malamai suka ce don me aka ware addu'o'in talakawa domin talakawa sun fi cin halal kuma yanayin da suke ciki ya fi kawo imani bisa ga yanayi na wadata a ko yaushe wadata idan ta yi yawa girman kai ke shiga to sai gashi yana talaka ya girman kai to idan yana talaka ya girman kai in yana mai kuɗi fa me zai yi a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya minan nari unukun a cikin wutar jahannama yinin kiyama mala'iku sun janyo ta girigiri ana tafe da ita haka sai kawai a ga wuyoyi wuya irin wannan kamar wuyan raƙumma wuta ta fitar da wuya ashe tana da wuya tana da kai tana da ido tana da hanci tana da baki da ka haɗa ido da ita ka shiga uku sanan kiran rijista take yi da ka ji an ambaci sunanka to za ta faɗa maka jira nake a kammala hisabin ka zo ka shiga annabi ya ce wannan wutar tana da kunnuwanta guda biyu kowane kunne yana ji tana da idanuwa guda biyu ita wutar kowane ido yana gani tana kuma da halshe wanda take magana da shi wutar faɗi take yi tana faɗin wakiltu bisa lasatin an wakilta ni ne kan hora mutane uku na farko aka ce bi kulli jabbarin anidin da dukkanin wani kangarare mai tsaurin kai dukkanin wani mutum da ke jin cewa in ba shi ba in ba a yi da su ba to ba ta kyau wanda ke ganin cewa dole ne sai da su aka ko wanda idan ya zo yana kallon mutane haka yake kallon su hankaɗe hankaɗe haka ko to irin wannan mutumin mai tsaurin kai shine kan takarda wuta za ta fara faɗi daga nan duk mai irin wannan halin hankalin shi zai tashi domin balil insanu ala nafsihi da an faɗi laifinka ainihin kiyama kasan kana aikata shi za ka tuna abin da duk ka aikata tun daga fitowarka daga cikin cikin mahaifiyarka har zuwa lokacin da aka sa ka cikin kabari babu abin da za ka manta to da ka tuna da haka banna ta yi haka ma wa bi kulli man da ma'allahi ilahan akar ga dukkanin mushriki wanda yake hada Allah da wani wa bil musawwirin da kuma waɗanda suke masu suranta hotuna tsakanin masu zana hotuna da ko masu sassaka gumaka to waɗannan don su ne an ka halicci wuta kuru tana faɗin kuma an halicce ta ne domin ta yi azaba gare su don haka a gurguje Allah maɗaukakin sarki yake karantar da su cewa an aiko annabi Musa alaihi salatu wassalam bil bayyinat da hujjoji bayyanannu summa takastumul ijila min sa'an sa'annan bayan an aiko annabi Musa din kastumul ijila sai kuka riki ɗan maraki wanda a samiriyu ya anifin kera muku kuna bauta mishi a matsayin ubangiji wa antum zalimuna alhali kuna azzalumai kwana arba'in da rabuwarku da annabi Musa har kun manta da karantar wadda yayi shekaru yana muku kun fara bautar wani abu wanda ba Allah ba don haka kun da ji har yau dai tashi faɗin da ake da banu isra'il yahudawa shine Allah ke ta karantar da mu don haka mu sani yahudu ba mutanen kirki ba ne wanda duk kuma ya ce mutanen kirki ne to ya gwada ga fili ga doki ko babu mutumin da zai rungume su wallahi face sun ga baya gare shi kwajjawo su ya ce sun iya